mu ga guda da kai yake wallahi da duk duniya za su tafi su wani an su shiga wani cikin matsatsin dutse matsatsin an farawa zan ji an sa da zanen matsayin su daban ne sun mutu dukiya ita launar hijiratu la kuntum ra'am min al-ansari duk in banda ba da hijira ne ba ba ko nake ba da na zama wani mutum daga farawa ni ma sai abin da cewa annabi farawa annabi ainihin ansari da ba kwa sun muhajiri to ka riga na hijira ba hada matsayi dole ɗaya za ka samu ka duba an rara bayan da aka kyau yayin da ya tafi lahira da tafiyar da ya tuwa da ya hau kan musa a tafiyar da ya hawa da ya dukkan goma ta kita kurama duk abin da kowa ko ba an tara ta mura kana wanda wayi yi sa kaga an yaki a lokacin su suke kai kansu su ba a da kawai amma ko sun fi kowa aiki san da kuma a samu yanzu wani alatin ƙarshen zamani yana rage an sarawa وقال الأنصار أنصار إيش wala ya buga buhun illa munafiku ba ne in su sai munafiku in ومن أحبهم أحبه الله wanda duk ike son Allah ya so wa man abgadahum abgadahum Allah wanda duk ike son Allah ya so wannan daraja ce kafar da an farawa kamar zancen sa fi sa'id ibn mu'az sa'ad ibn mu'az wannan ne daga an farawa tana da martabar da ba wanda yake da ita duniya ta ba ko ko manzon Allah annabi yake ihtazza ihtazza al-arsh min mawt sa'ad ibn mu'az al-arsh ya jirgi saboda mutuwan sa'ad ibn mu'az kan zamanin da zane da sai ka tsaka dole sai da dole sai buga kofa ya akal sendiri. Kutang itu bawa dia ke hamba kerja. Semua bawa itu yang alat kita ini tidak mampu tak boleh tidak mampu. Mana yang kita semua sama? Lebih mantap yang lebih dan tentu sisi mana sih? Tentu sisi itu asal itu. Nara kalau kalau kalau ya kata sendiri sepanjang Allah tak sepanjang Allah tak mala'iku sun yi yadda ko ina sai da suka kakau sun ina sai a ce mahawar a karɓe a yanzu da wannan in su ne za a samu aljanna da shi kiri kirfi wannan wanda ya ta aiki wannan wanda ko ke ɗuma na wannan ita za a bauta wa Allah da ɗin ba Allah shi ɗan bai taɓa haka sai dai ke kai ko da yawa ka saba yadda aka ce ya samu ka samu ainihin wanda Allah zai maka wa kamar tabbati usaidu bin hudai kamar darajar usaidu bin hudai وكان مع احد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دنيا كثر بالتالي ده ده صحابه من ذو الله اجد من ذو الله في ليلة المظلمة ثم ليلة الجمعة تكون دليلا أن أي شيء يا رسول الله نصر الله تكون يوم فانا فلما خرج بفكتك وإذا نور بين أيديكما يمشيان فيه فلما تفرقا تفرق النور معه ثم بدنيا نورهم يمشي بين ايديهم سيدا حقي بين ايديهم على الرأس ثم تفين حقه يمشيان فيه ثم تفين na mai nuna ba su da suka fito da har sai kan ai wannan ma tafarraka tafarraka ne da suka rabu har sai ma'ahuma wannan usul dan uwan da dan uwan wa ka qawlihi bi ubayy bin ka'ab kamar zancen manzon Allah da ubayy dan ka'ab inna Allah amara bi an aqra Allah ya bani umarni in zo in biya karatu a wurinka Qur'an lam yakun ladina da alladhina kafaru البين آية قال وصمان بيت سوى ألا يا كرام قال نعم فبكى أبي ومفصلة أنا من جيت ومسكت da mutum a wannan zama ya ƙarfin ta mutum tafi nawa yana kai su kan samu wajen wurin mutu kare da to zaran ka koya mutum alif ka koya mutum kare sai ka dinga tafiya kana ɗalibi ne ɗalibi ma ai yaro ne duk ne abin da ka ke وكقوله في خالد بن الوليد كما زنتك خالد بن الوليد رضي الله عنه يقول سيف من سيوف الله مطلوب خالد بن الوليد تقضي daga takubban Allah da ba wato ba ɗaya ne takubban da yawa amma ɗaya ne wata kaudihi fi hasan radiyallahu anhu kamar zancensa hada sayyi wa la'ana al يصلح به بين فئتين من المسلمين rana wannan jagora ne babban jagora ana tsammanin Allah tabaraka wa ta'ala zai zai sasanta kungiyoyi ta dalilin ta samu manyan kungiyoyi za su ta yanke shekara da shekara amma ta za a haɗa su ne musulmi ilai ku abin ya wasu inda Ali ibn Abi Talib ya yaki da Muawiya dogon lokaci amma lokacin musulmi aka yi masa mabaya a mutane na murna hakan aka yi masa mabaya a mutane na murna shi kuma ga Allah ya hau kowa ya shirya ya zai yaki mutuwa na zuwa bakin dama kansa mu'awiya ya fi da tsammani ce wannan da ta ne ba ta wasu wannan da kwallo waɗannan jilali ba su yawa saboda kana ana zuwa kawai aka samu shi shi ba abin da ke damu ta ba wai mun ke da mafa ba abin shi yadda za a tsare jinin mutum akwai akwai kuraitawa dangin don Allah wanda sun faba da kaza sun faba da kaza sun faba da kaza in mu ya zai iya biya musu bukata cikin mu ayoyi ta da mun ku ya faɗi abin da yake so banda nan ce a ah, wannan kawai Manta ta ko an masa an masa an masa a rubuta shi ma ya zama a rubutu in mu awo ya mutu ya hau ito bai da bukatu kuma yanzu inda ma ya shirya a tafi yaƙi duk inda ma awo yake zai tura a ƙarshen wani yaƙin ta ko a lokacin nan ina dawowa ko ana haɗa malam muna fitar sun rai na tun da sai da aka dawo da musulunci aka wuce a zamanin wannan zamanin ne aka fara yaki a ruwa da duk yakin da ake ba taɓa shiga ruwa in yaki amma lokacin da ne aka fara shiga sosai da yau aka fara fara mutu bisan su wata ƙaunin fi abu obaida kamar faɗin manzon Allah ne a kan abu ubaida Amina wa أمين amina na أيتها الأمة abu obaida udun jarra umar na su kawo kusa ban taɓa son shugabanci da su wannan mutane mafi jin wani gari suka zo suna cewa ya rasu da lahu ka turo mana amintaccen ka za mu haɗa da kamu ba shi sai sai gobe da safe zan zaɓe a da sahabbai a kun musu suka gina kowa ina so zama kina mutu yake ban kwana ban yake ban na fata ina ma da fatan nan ni da ku da aka tashi kai da kai da na abu ban da kada kalli na a ce shi ne a ce shi ne ba haka ba to kowa da nan shi yadda kowa nan ba su ta kullu shi ke nan sai a ce kai karfin ba ta abu wa da abin yin ba kuma kun da muhajiri muhajiri abu wa da amir bin ba shi ne wanda umar yayin da zai mutu ke cewa da allah ta yana rayu ba da wani alwa a gudan mutu ban kama sun je lahira a tambaye su wa kabar al'ummin da allah su ko da ce a hannun annabi ba abubuwan da aka yi su bayan da in naɗa shi biyu na shi zama ya kele kullum ummatin amma kowane al'umma na da amintacce wa inna amina na mu ku amintaccen mu ayyatu al'umma wannan al'umma abu ubai da ta gurin jarra رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين الله يجزاهم وباقي wannan kaga ɗan kaɗan ne da shi ma aka kunshi illahirin tabbasa da irin wannan matsalolin kuma karanta wa yara wannan mu kanmu manya wannan inda za mu riƙe karatu ɗin duk wani wanda aka kira a cikin su sai sun yi duk da cikin sanata da ya fa abin da manzo Allah ya bari ya kai an tubo shi ne da Allah eh ko karatu mutum ya yi karatu za a gano mutane da karatu. ورسولكم وحفظها da ai ai shi ne ne gun da muke magana da zai fikiri da aka yi mutane an an abin da yake ne ke duba kamar ka sai ya ba ka dai kun rafiyar da ya kufu an zikiri masayiki zai sa wa umar da mu ƙara shi ba rana eh, in aka za mu ji karatun mu ba mu gane kanki ba sosai ya kufu an zikiri masayiki mutum ya kame daga ambaton wani abu na su wanda yake ba mai kyau ba domin in za a yi don ba masu ne ba ويسكت عن الخلاف الذي صدر بينه mutum ya bakin sa shiru daga irin saɓanin da gudanar da hana bi kaulin rasul sallallahu alaihi don manzo Allah ya ce la tasubbu ashab saboda haka ne irin abin da ya gaba kana zuwa jami'a ce maka aini a dakko ma rikicin aliyu da mu'awiya a dakko ma kaza a dakko ma kaza wallahi shari'a ke ne ya bace ake mutum wa qawli la tattakhiduhum gardan ba'di takurike su ainihin wani kayan biyan bukata bayana wa qawli faman adana tun da annabi ke wani duk cutar da su ya cutar da ni wasan ko ko ka aka ambace ma laifin kamar aka duba amma la ambace laifin ma shi wa man adani faqad adana duk wanda ya cutar da ni ya cutar da Allah ne wa man aza Allah yushiku an ya'qudahu wanda ya cutar da Allah ko Allah kusa kama na tara a na shiga kai. an yu'mina bi hurmati zawjati rasulillah mutum ya yi imani da martaban matan manzon Allah wa annahunna tahiratun wa barra'atun

رضي الله عنهن ويرى أن خديجة بنت خويلد بسويات أم فاطمة خديجة بنت خويلد خديجة وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنه وذلك لقول الله تعالى بذلك الله النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم annabi shi ne ya kowa cancan shi ya fi cancanta ga mu'minai min an fitin da kawunan dole ne mutum so manzon Allah sama da yadda yake son ransa wa azwajuhu matansa ne لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم يا رب يا أرحم الراحمين يا رحم الضعفاء والفقراء والغرباء والمساكين أنزل رحمتك علينا وعلى والدينا وعلى سائر المسلمين الموحدين في كل مكان صلى اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسليم على والحمد لله رب العالمين

حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آه نعم ايه تعطينا خمسين نادي نعم. نعم ايه يا tabbatar da ما shi ne tambaya ya tabbatar da martabobinsu mazaya ya yarda Allah ta'ala ya ta wa'annan bayan Allah ya yarda da su wanda Allah ya bambanta su da sauran mutane saboda karfaro yake da kamar irin su mukamin abubakar har zuwa ƙarshe so eh. muna nan da cikin wannan babu ainihin imani da wajabcin son sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan da yarda da fifikansu yanzu inda za mu tashi darajanta shugabannin musulunci da kuma yi wa shugabanni na musulmai da'a wa amma a immatul islami min ƙura'in ومحدثين وفقهائه وفقهاء amma shugabanni na musulunci min kura da ko daga ainihin mahaddata na alkur'ani ma'ana mahaddatan wancan farkon na ƙarni na farko-farko nan zuwa na biyu zuwa na uku ƙorunin nan da manzon Allah masu shaida da ainihin masana fitihu ma'ana wanda suka tanta da malaman hadisi afwan wanda suka tsaya suka tace hadisin manzon Allah suka rubuta da kuma masana fitihu ma'ana wanda suka tantance dokokin da suka zo a alkur'ani da kuma sunan manzon Allah suka fitar da su suka tara domin wa'annan bayan Allah sun yi aiki tukuru ba don su ba da abin duk da ɗaya biyu jagule mana fa shi musulmi dangane wajen wa'annan na ɗaya dai yuhibbuhum wa tarahhamu alaihim wa yastaghfiru lahu shine abin da iya jaba mutum ya dinga son ya dinga roƙon Allah ta'ala ya masu kuma mutum ya dinga neman Allah ta'ala ya gafarta masu tunda ba mu ɗaukan su ma'asumai kamar annabawa wa ya atariku lahum bil fadli sannan ya atariku ya yarda musu da falalar da Allah ya musu ma'ana ya yarda ya gaskatar da falalar da Allah tabaraka wa ta'ala ya a gare su babu shakka waɗannan bayan Allah Allah ya fifita su لأنهم ذكروا في قول الله تعالى domin wa'annan Allah ta'ala ya ambace su cikin faɗin Allah tabaraka wa ta'ala والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وإنما بفق بيو بايا صحبا منظم الله صلى الله عليه وسلم بكوتة تعالى sun kyautata haddan alkur'ani sun kyautata kira'a alkur'ani sun kyautata rubutun alkur'ani sun kyautata isar da kiran musulunci sun kyautata hadisan manzon Allah sun tantance sun tace sun rubuce sun tace hukunce-hukuncen da ke ciki wayannan mutane Allah ta'ala Rabbi radiyallahu anhu Allah ya yarda da saboda sai Allah ya karɓe ka sannan zai da kai hidima wa musulunci ko kana son yi da ya kai idan Allah ya karɓe ka sai sauƙaƙa ma aikin musulunci kan dinga ganin abin ba wahala kila allah na kuma da kai suna ganin kana cikin azaba kana cikin tsanani kai ko ni'ima kake ji da za a raba ka da wannan aikin karshen ta ma kila karatu saboda wahalar da kake ganin ka shiga ciki amma a wurin aikin kana jin daɗin aikin da daɗin aikin don haka wanda Allah ya bi shi yana ganin aikin musulunci mai daɗi ne waradu anhu su ma kuma sun yarda da sa'a ta yarda Allah ta'ala ya musu التوبة آية وجنت بيتا وفي قول الرسول صلى الله عليه وسلم حكى أن أنبتين ستكون بنتين من ذن الله إن ديك خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم يليوكم يا الأمة إن جمع ذن الله زامننا قرننا لعل اقواس الشكر الحديث ثم الذين يلونهم سنا وان فك بيوس ثم الذين يلونهم سنا فك بيوس وان انسوني ما سدرجا باين سؤال امر الرسول فعامة القراء والمحدثين والفقهاء والمفسرين كانوا من أهل هذه القرون الثلاثة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير جباقي ما حدث القرآن وإن سكا تنتن القرآن سكا تالا سولي بلا سكا كيوتا سربوتن سكا جارة لاور قواعد تندمي سكا والمحدثين كما لمن حديثي wanda suka tantance suka rairaye suka tace rayuwar manzon Allah wani fuqaha da wanda suka bi duka halal haram sai da suka tare su wuri guda za ka iske kana karatun alƙur'ani kana bin tafsirai sai ka ga wani tafsirin an ce maka hakamun ƙur'ani dokokin iya ayar hukunci kawai ke tacewa kila su suke maka adadin ayoyin da suke magana halar da haram a cikin ƙur'ani guda kaza ne kuma ya ta arewa wuri guda ɗaya ya haɗa su a wuri guda ɗaya kuma ya yi musu sharhi duk wata masa'il inda wani saɓani da ni ya tattara su a wuri guda ɗaya irin su kaga su a hakamul jami'a hakamul qur'an na abubakar ibn al-arabi irin su ainihin na jami'ul ahkam na imam qurtubi irin su abwa'ul bayani irin su ainihin eh, gasu an su rawa irin bayani na sabo ne wanda suke sai dai ka karanta ka gani amma ka ce za ka ɗauko aya yanzu ka fahimce ta na ba ta taso ba in dai da tsuntsayi na kan gaba ka tafi titi saboda haka nan sai dai ka ɗauko ka karanta wannan masu rafikin kenan wani fasiri da malaman kuma tafsiri wanda sun bi kalma kalma kalma sun fasu sun rairaye kanu duka waɗannan mutane kurra muhaddisin fuqaha mufassirin kanu min ahli hadhihi al-quruni as sun kasance da jama'a abota waɗannan karnonin guda uku الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير وند يا ايكياي شهد على الخير وقد أثنى الله على المستغفرين لمن سبقوا بالإيمان في قوله حقيقة الله تبارك وتعالى يا أيها على المستغفرين akan waɗanda suke neman gafara liman sabaku ga waɗanda suka rigaya bil imani da imani ko kaulihi a faɗin Allah tabaraka wa ta'ala inda yake cewa rabbana ighfir lana wa li ikwanina alladhina sabaquna bil iman ya Allah ka gafarta muna da ɗan uwanmu da suka rigaya mu imani sake nan ba a yin dutse da kulli da waɗanda suka riga suka rasu a ba da naƙabi da cin gyara da ɓatanci alhashar aya ta goma fahuwa idan kenan ubangiji ta baraka wa ta'ala da kenan shi musulmi da ita musulma yastaghfiru li kulli al-muslimina wal mu'minat suna masu neman gafara da dukkan muminai maza da muminai mata na biyu la yashkuruhum illa bi khairi mutum bai ambaton su sai da alkhairi mutum bai zai su da izin abu ba wannan yasa bayan Allah za ka gana cewa in sa ko amma su tara bayan mutum ga ba sun sayi shiru daga abin da ya gudana tsakanin تلك kasar قد خلت لها ما كفر ولكم mu ji da kanmu kaga ya gudana tsakanin wani da wannan ba a mu bana ko ba alƙalai ne ba sai da kanin amma ina ayyukan su na alƙalai mu ta ina za mu kwatanta wannan shi abin da ya zuba a kanmu sai da kanin bai ambaton su كوني دا بكتوس سيدا الخير ولا يعيب عليهم قولا ولا يعيب قولا عليه دي قاتل لذن تودو أدريس في أن ألا أبن ما وانا كيف جاء أبن بسوانا يفتح لك فدي وانا ولا جنوب ولا رعيا دي قيبة فهم تنسي يا أبن ويعلم انهم كانوا مجتهدين مخلصين ويتعدد معهم عند ذكره مسلمين مسلمين متى هاي هترى مسلمين يسمي انهم كانوا مستهدين ان المجتهدين. الله مجدين انا كان تتعريه في ذي الانجيل yanzu ana labarin malami ita maka shi a rayuwarsu bai taɓa rubuta fari a cikin baki kuma duk inda aka sha kwana cikin hadisi ko cikin mafa'ili za ka jira na sai da kuma na ce wasu irin kwakwalwa uku ne a ta maganar ya faɗi sai an yi bayani mai ake nufi bai taɓa rubuta fari cikin baki ba baki a cikin fari irin da bai taɓa rubuta ba duk abin da ya sani a kai to kaga kai yanzu irin wannan za ka ce ai kuskure ta ba ai abun wato ana cewa hauka kala kala ne to kai irin daga cikin mahaukata ko wani mutum zai ce ya nan ya yi dole ne ya kuskure kai kuma wa ya'lamu yasami annahum kanu mustahid to sun nan mustahidai ne mukhlisina masu mutuƙar ikhlasi tsakanin da Allah suke aikin su ba irin aiki mu bari da ne. an ga mutum ya dage yana aikata wani abu to kashin ta wani kudi ke sun hau kai in yayi yayi yayi ga kudin nan da zai hau ba to kashin da za ga ya koma da bayan rufe aikin sa kawai ya fuskanci ya yi shekara ta bayan aikata aiki kudin da yake son hawa ba zai hau ba zai da ya koma yana gaji aikin da yi duka yana lalata shi yana haɗa da mutane ba ba na shi kaɗai zai burge da sauki har na mutane tun da ba zai iya hawa ba da zai samu abin da yake nema ba to dari ya dagula kuwa ma irin sannan kuma a ce kai mai aiki don duniya mai aiki don kaza a waye gari kuma wai ta kansu za ka rikaci duniya ai bi isal insanu anta ko bi isal khalaqu anta saboda haka nan mutanen nan tsakanin da Allah suke aiki فيتعدد معهم يريد التكتل لقبيد وإن باين الله عند ذكره هي عند أكا أنبتي أكا أنبتو أبو حنيفة كو أكا أنبتو مالك كو أكا أنبتو الشافعي كو أكا أنبتو أحمد بن حنبل كو مسلم كمان ذي فشي ولو في رحمة أكريسي الله يتعالى رحمة يغفر صابته ƙirƙiro shi ne ya samu masu gafar ne roƙa masa rahama don irin yadda kai haka za a yi wa yufaddilu ra'ayahum ala ra'ay man ba'dahum ifiti ta fahimtan su akan fahimtan wanda ido a bayan su tunda sun riga da za a ce ya dubi fahimtar mu a tsarki a fifita ta da fahimtan jiya saboda don su ne a kan da takallufar sun fi karancin kakare kuma su suka fi sani wa mara auhu ala mara ahu man ata ba'dahu ala mara ahu man ata ba'dahu min ulama'a wa fuqaha'a wa mufassirin wa muhaddithin ويفضل رأيهم يفيت تفاهم كنسو رأي على رأي من بعدهم أكن رأي نبايا وما رأوه da abin da suka ganshi ala ma a aka abin da shi ya ganshi da ra'ahu ya ganshi man ata ba da wanda suka zo bayan su min ulama'a na malamai wa fuqaha da masana shari'a wa mufassirin da malaman tafsiri wa muhaddisin da malaman hadisi wala ya furko qawlahu mutum bai barin zancen magabata illa li qawlillah ko zai ga fadin Allah aw qawli rasulihi sallallahu alaihi ko fadin manzon Allah aw qawli sahabatihi ko fadin sahabban radiyallahu alaihim ajma'in Allah ya kara musu yarda gaba daya abu na uku yanzu kusan abin da ya kai za ka iske maganar sahabi ma ana tabbata da Allah wannan maganar sahabi ce ba hadisi nan ba muna maganar sa ba maganar sahabi ba a'a malaman da suka zo bayan su ake magana duk biyan mutum da ke magana ina ga maganar sahabi wanda shi maganar sahabi tamkar hadisi hadisi kuke aya aya kuke karfin su kusan kuke tunda annabi ya ce alaikum bi sunnati وسنة الخلفاء الراشدين هذا خلفاء صحابين saboda haka nan maganin su kawai za ka ɗauke ta sai sai dai in aya ce ta ɗulo ko hadisi na uku annama da wani hul'a'immatul arba'a abinda wa'annan shugabanni hudu suka rubuta na ainihin tarin ilimi mai yawa su wasu shafi'i wa wa abu hanifa wa mara رأوا da fahimtar da suka yi wa addini wa qaluhu suka faɗe shi min masail addini na mas'alolin addini wal fiqh wa shar'i na shari'a da fiqh mutum ya yi imani ya yarda ya gaskata kada ce shi ba ruwan shi da zancen abu hanifa ba ruwan da maliku ba ruwan shi da shafi'i ba ruwan shi da ahmad bin hanbal shi ma ɗebowa zai inda suka ɗebo wane kai mutum ya ɗauki abin da waɗannan bayan allah suka rubuta wa mustamiddin min kitabillah an ɗebo shi ne daga littafin allah sai karatun mutum ya yi karatu za a gano mutane na sun yi karatu wato rashin a fahimci abin da kuka rubuta ne ba ka ga mutum ya jahilci abu to babu shakka dole jin da karama a yau ka dubi muktar idan ka fara fahimta abin da ya kunsa za ka ji hawa ne don ka duba duniya kanta fa ana cewa mulhidai ke cewa suna mamakin al'ummar musulmai suna najeriya za su aro tsarin ingila za su aro tsarin amerika za su aro tsarin rusiya gurguru za su ɗauka demokuraɗiyya za su yi alhali da za su koma cikin addininsu suna da abin da za su dogara da ka kalli magana sa za ka a cikin abin da aka rubuta musu na malaman su da suka mutu suna da gadon da wasu amfani da shi har duniya ta amfana da shi wannan ya sa akwai dauroli na kafirci da suke amfani da tsarin musulunci illa suka ba abin musulunci irin su faransa ana ta tsarin mulkin ta an duba ɗaya bisa kaza na wani kaso duk musulunci ne har littafin da suka yi amfani da su da aka bani lokacin suka amfani wannan sarfin tafiya yau da shi zai ka samu musulmin da bai san su kasar ba sanin dubiri mai kila wani zai rubutu ne ƙarfe mutum ba ka yi su kai wannan ya daɗi wannan ya yi kamar shi ne kai ne za ka yi to kai ko hauka ba ka yi in dai ka fahimce shi ne kuma da haka ne akwai ilimi a cikin na nan illa mutum ya kwantar da hankalin sa gane in ka fara karatu a wurin wannan malami ba ka gane ba ka wani malami shi da ka gane Allah an je an dawo ka buga ba ka gane ba tun kusan ka da Allah haram ka fi Allah ya je in na kokarwa don ilimi Allah bai ba da shi zama sun haram ilimi na addini hakke ne duk ne cin mu mai kallon ƙaniya mu ya zo wahala ya fahimta ku manta mun karanta a nan kula majalisar in ba ana ba mai kama da wannan a shekaru cikin ainihin ijaza duk mutumin da ke kallon haram to babu shakka haram ina da ke kallo zai tsafe mata dukiyarsa ta zama duk kila an fara karatu wasu ka ji da kama ka ku za ku yi ta zama duk in an manta an fara kafin sai ka dinga jin baka san inda aka taso ba baka san inda za a yi don haka nan a nemi isti'ana wajen neman ilimi da cin halal da sa halal don ilimin haske ne kuma ba a ba da haske nan a cikin da bane mai ruwa wancan abu kaɗansa kasa sai a can za ka ce zai ci gaba da zama kalau ba za su haɗuwa saboda haka nan ta ce abin da kuka rubuta din nan mustamiddun an tsamo shi ne min kitabillah daga littafin Allah kun ka ɗauki misala misali ka tabbata alƙur'ani ne na fara hadisan manzon Allah ne a cikin misala Allah kai ne baka sani ba aka tsamo maimakon abin da nawa ne nawa ne nawa ne tsala tsala rasulullahi sallallahu alaihi yana ɗauko domin magana a faɗi domin irin waɗanda ake so a karantar ɗin in an zauna an haddasa na haddasa na shi da ba ya iya ganewa ba aka dunkule aka fakin aka rubuta ya tsurar hukuncin ana bukata yayin da take sabon farawa ka iya wannan in ka ɗaga gaba abin da za a nuna maka nuna maka asalin kaza da kaza ne asalin kaza da kaza ne hakan ka ɗauki askari misali ko mu ce irshadu saliki ka san amo su aka yi daga alqur'ani daga kuma sunnan manzon Allah da maganganun sahabbai ba maganan mai askarin bane ba ba haka kawai yana yi tunani kaza ba kai da karanta za ka gano babu shakka akwai ilimi a ciki idan baka da ilimi kuma in ka lura da littattafan kansu su abin da suke ce maka dole ne kaga yara kanana ba za ka ɗauko musu sahihul bukhari ba ba za ka ɗauko musu sahihul muslim ba don ita da iki da iya ɗan shekara bakwai zuwa takwas zuwa tara zuwa goma su ne aka rubuta wa ɗayan littattafai in su gama haɗa cewa na an koma can sai su gano asalin kaza kaza ne asalin kaza kaza ne la'alla da za ka ci gaba da bishiyoyin su za ka ko inda ka fi da yanzu mu kusa ne ka ɗauko rahuni ka gani inda kowace magana da suka ɗauko ta kowanne inda suka ɗauko ta don haka ilimi ne a cikin kada a yi sako ko a yi uda iskan duniya ya ce kama kasan babu je ya halaka mai sai ko ina ba bai girgide don duk mutumin da ya shaki ilimi babu shakka sai kaga ko ya kaskanta duniya ko ya kuraku ƙarshen sai ƙare da maula da dantali ya lalace sama da lalata kuma saboda haka mun wannan al'amari babba ne mutum ne wajibin shi girmama wayannan bayan Allah in duk mutumin da bai girmama na gaba da shi ba babu shakka sai ya tsaye ne taka shi ne wulaƙanta shi kuma dai da yawa wani kuma mutum ya san wasu na ce rasulihi suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam وليس لهم إلا ما قال وليس لهم min hazai min asalai ba su da wani abu sai abin da suka gano shi daga waɗannan tushen guda biyu alƙur'ani da sunan manzon Allah aw istanbatuhu minhuma ko suka tsamo shi daga gare Auka suhu alaihima ko suka yi kiyasi suka kamanta a kan alkur'ani da suna manzon Allah idan a awadahu man nafsu minhuma idan nafsu ya gagare su daga alkur'ani da sunna awul ishara ko ba su samu wani ishara awul ima'i ko hannunka ne sanda fi hima da a cikin al'amari na hudu yara annal akaza bima dawwanahu ahadu ha'ula ila alamin masaili fiqhi wa ad-din ja'iz kuma wajibi ne musulmi wajiba ne a mai musulma ya dinga ganin annal akaza yin aiki bima dawwanahu ahadu ha'ula ila alamin abinda ɗayan waɗannan manyan malamai suka rubuta shi min masailin fiqh na matsalolin fiqh wa dini da addinin jami'i halar ne aiki da ko na maliki ko na shafi'i ko na ahmad bin hanbali ko na abu hanifa duk wanda mutum ya yi aiki da abinda bayan allah na suka rubuta ya halatta mutum ya aiki da shi ko mutum dangana kansa ce shi ba malike ne ko shi ba hanafe ne ko shi ba shafi'e ne ko shi amin ba ambale ne illahirin duk manyan nan da suka gabata kowa ya sai ta biya dangana kansa mazabar da jini ko da zai bin mazhabar zalla amma shi dai ɗalibin makaranta kaza ne amma ba makaranta kaza yake bai sawa ba za ka zo bin mutai zai za ka gana ta alhambal za ka ji ibn taymiya yana alhambali za ka ji ainihin ibn rajab alhambali sai ba su fi ƙarfin mazhabobin su za ka ji ainihin ibn al-arabi yana ta almali wanda in karatu ne sai a nan a abin nan a irin labarin rubutun da kawai sai ka ga mutum matsi ne a ce ma mutum na da littafin guda ɗaya mujallabi faɗi. tasa'in mujallabi tasa'in ai ka zuba kuɗi ka fi ma ka zama malam abin da ganin sa a gidan ka an magana na da tafsiri na dukkan mujallabi tasa'in ba su taɓa ganin sa ba sai da a rubuce to zama mutum wannan shi kansa da sauki al-maliki sai ka karanta ke da Allah usulul hadisi guda kaza ka karanta usulul fiqh qaida guda kaza ka ɗan karanto ainihin ayar ka ta dawa ne da ta ga kana ta kai hukun kai ba ka malikiya ba ka iya ba ka kaza kai qur'ani da hadisi kake lallai bayan tsakaninka da qur'ani da ke shekara dubu da wani abu kuma nakan ba da misali wa ƴan uwana wanda suke ainihin da ba su karfi ba yanzu misalin kwanan can ma na yi zamu don a haɗa wanda ibu kafa ɗin malam da mutum da zama da malam ko da bai yi karatu ba a zai zama kawai yi a gaban shi shi bai yi karatu ba amma in da aka zo kan matsala ba wata jini kai da ka bi kafa ɗin ba a hukunta ka bai da wanda shi ya zama da shi in dai za a zauna a bada labarin ɗabi'o'insa haka ba tare da zuni da kaza ba ce shi kaza kaza ku abubakar ne shi kaza kaza ku abubakar ne amma kai kafa ka yi za ka yi gani sai ya san abin da baka sani ba ya za a yi manzon Allah wannan malami ne daga cikin malamai na sunna to fa ma ake gaba su da kai ka share ko tsara ki da wani abu kai eh ka ce irin yadda sahabi ya gane manzon Allah haka za ka yi ka gane manzon Allah kai wannan akwai irin ne kai ka aiya sahabi ne ya gane da manzon Allah shi babban shi Qur'anin ya sauka gaban shi manzon Allah ya hadisi sai ya ɗauko ƙwar'ani ne ya ɗauko hadisi mai ya sharraha shi kake za ka san sharrin ta kai tsaye za ka gane ƙwar'ani kai ko za ka gane hadisin manzon Allah dan da ba ta yi a jerin na bayan ma sai an bi ba wannan za a gano na wannan na wancan za a gano wannan hausa wannan ta shekara in ka samu hausa yan shekara ɗari biyu nan gaba ƙarshen ta sai Allah ya ne ma saboda haka nan ballan na a ke ɓangaren ilimi wa annal amala aiki da abinda waɗannan bayan Allah suka rubuta ko kuma ɗayan su ya rubuta amalin bi shari'atin Allah azza wa jalla aiki ne da shari'ar Allah mai girman da ɗaukaka malam lam bi muddin bai yi da aya على يباكو نفسي طريق صحيح إن دمتت من كتاب الله ملتاك الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم كثم من الله فلا فلا يترك قول الله ذا أبدا زنكا الله أو قول رسوله صلى الله عليه وسلم